Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 da 60. Haka kuma sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, da fara'a, da nomad, da dalol da kuma niya. Za kuma iya iya sauraron mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad kabar ne tare da Ibrahim Jarmai muka sake dawowa a shirinmu na dare yadda kuma za ku ji cewa a daren nan shin wani salo ne siyasa Amurka ke ɗauka musamman ga mata? akwai abubuwa a bangarori da dama da suka ci gaba da yanayin yadda ake gudanar da siyasa amma akwai abubuwan da har yanzu ba su faru ba to da fatan za a gafarce mu da wannan tuntuɓan da aka samu na na'ura yau za ku buga mana waya ne ku tambaye mu shin menene ra'ayinku game da shugabancin amurka amma kafin sannan ga cikakkun labaran duniya. Ka jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Wata kungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da ta yin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa a butatan man fetur na kasar. A yau laraba ne kungiyar tsagerin ta Niger Delta da ake kira Avengers suka ba da bayani a dandalinsu na Twitter inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suke wata tattaunawa da shi. ƙungiyar kuma ta tabbatar da cewa lallai eh, ta yi amfani da bam wajen tarwatsa wata rijiyar mai mallakar kamfanin chevron ƙungiyar avengers ta jima tana ɗaukar alhakin kai hare-hare masu yawa akan rijiyoyin mai da sauran ƙaddarorin mallakar eh, kamfanonin irinsu kungiyar tare tana kai <clears throat> tana ɗaukar alhakin kai hare-hare akan kamfanonin eh, rijiyoyin mai sauran eh, kadarorin mallakar kamfanonin irin su chevron shell da eni masana sun ce waɗannan hare-hare sun jawo wa najeriya asarar kashi 25 cikin 100 na yawan man fetur da take samarwa Haka kuma a jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi abin tarihi ta zama mace ta farko wadda wata babbar jam'iyyar siyasa ta tsaida a matsayin 'yar takarar shugabancin kasar ta Amurka a zaben fitar da gwani da aka gudanar a jiya. Abokin takararta Bernie Sanders ya sami nasarori a jihohin North Dakota da kuma Montana yayin da ita Clinton ta lashe jihohin South Dakota da kuma New Mexico da New Jersey. Haka kuma Hillary ta ta lashe jiha mafi girma da aka yi zaben a cikinta wato jihar california bayan nasarar hillary ta yi wa magoya bayanta bayani thanks to you we've reached a milestone the first time Ta ce mun gode muku da kuka taimaka mana muka yi abin tarihi inda a karon farko a tarihin amurka mace 'yar takarar shugaban ƙasa ta wata babbar jam'iyya ta fito sai kuma abokin takararta bani sanders har yanzu ya ce ba zai yada makamai ba inda shi ma yake cewa we are to fight hard to to win the primary in washington dc Mr. Sanders ya ce za mu ci gaba da fafatawa za mu ci gaba da ba da ƙoƙari don lashe zaben fitar da gwani a birnin Washington DC sannan mu ɗauki yaƙi zuwa Philadelphia da jihar Pennsylvania shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republicans na sahun gaba wato Donald Trump ya lashe zaben da aka gudanar duka a jihohin na jiya sai dai kuma yana ci gaba da fuskantar ƙalubale saboda ƙalubalantar ba, ba, ba da yake yi wa wasu wanda ya wa wani alkali ba amerika da trump ya jaddada cewa dan mexico ne my goal is always again to bring people together but if i'm forced to fight for something i really care about i will never ever Mr. Trump ya ce kullum burina shine in haɗa kawunan mutane amma fa idan aka ƙure ni to akan haka wani abu zan iya yi na mai mahimmanci wanda yake a wurina shi zan sa gaba. Shugaba Obama ma ya yi kira inda ya kira 'yan takarar guda biyu na jam'iyyar Democrat a jiya talata wato Bernie Sanders da ita Hillary inda ya yaba wa ita Hillary Clinton tare da taya ta murna na nasarar da ta samu haka kuma Bernie Sanders don ya buƙaci ci cewa zai gana da shugaban amurka haka zalika bani sanders ya bayyana cewa batutuwa da suka hada da tattalin arziki da arzuta tsakanin al'umma shine babban abin da zai sa gaba labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani ɗan sanda guda da wasu fararen hula guda biyu a lokacin da wani bam ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan turkiya kusa da iyakar kasar da syria a cewar prime minister turkiya benali yildirim a yau laraba mutane kamar talatin ne suka jikata kuma an tura motocin jinya da dama a wurin da, abin ya faru a garin Mediat a kudu maso gabashin kasar inda kurdawa suka fi yawa To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC da fatan dai muna kara neman afuwa yadda na'ura take ta mana tangarɗa. A karon farko Amurka za ta haifar da 'yar takarar shugabanci a wata babbar jam'iyya a kasar wadda take mace wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Muna tare da lauya Aminu Gamawa na jam'iyyar Harvard ta nan Amurka. Shin Malam Aminu me da menene aka samu ci gaba ko kuma koma bayan su a siyasa Amurka? akwai abubuwa a bangarori da dama da suka ci gaba da yanayin yadda ake gudanar da siyasa amma akwai abubuwan da har yanzu ba su faru ba eh, misali shine a tarihin kasar ba a taba zaben mace a matsayin shugaban kasa ba ba a ma taba ɗaya da mace a matsayin yar takara a babbar jam'iyya daga cikin jam'iyyun guda biyu na democrats ko na republicans ba zaɓe ne da ake tunanin zai bar tarihi hillary clinton bisa dukkan alamu ake kyautata zaton ta ma ce sun yi nasarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat to wannan zaɓe na wannan shekara ya zo da mishinoli da yawa kuma ya zo da hayaniya da yawa wanda a baya ba mu taɓa ganin irinsa ba dukkan su 'yan takarar a cikin jam'iyyarsu za a ga cewa suna fuskantar wato tawaye akwai ba dukkan 'yan jam'iyyarsu bane suke goyon bayan su a jam'iyyar republican a wanda su ne jam'iyyar adawa a yanzu kenan hmm. za a ga cewa duk da cewa shi donald trump shine ya lashe zaɓe kuma shi ake tunanin zai tsaya a takara bayan an yi babban taron jam'iyyar su hmm. da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar sun fito sun nuna cewa ba su amince da shi ba ko suna ganin cewa shi bai ra'ayoyinsa da kuma manufofinsa ba su musu daɗi ba hmm. har ma akwai manya-manya daga cikinsu da suke ganin idan har shi aka tsaya to akwai yiwuwar ko su ke fitowa zaɓe hmm. ko kuma su zaɓi wata jam'iyya hakan nan idan ka duba ita jam'iyyar democrat matsalar su bata kai ta jam'iyyar Republicans ba. Amma su ma za ga cewa da ana tunanin tun ba yau bane ita Hillary Clinton za ta lashe wannan zaɓe. Mm. Amma wannan dattijo ɗan mm. shekara saba'in da wani abu mm. Bernie Sanders ya samu goyon baya sosai sosai a wajen matasa saboda irin wato manufofi da yake da shi ala misali na samar da makarantu da ba tare da an biya kuɗi ba. har jami'a. Har jami'a da kuma wato sa haraji akan manya-manyan kamfanonuwa da kuma mai da hankalin manufofin gwamnati zuwa hmm. yaƙi da talauci da gyara albashi cewa tabbatar da hmm. cewa an yi adalci hmm. wannan ya sa ya samu magoya baya da yawa wanda a yanzu babban kalubalen da ke fuskantar ita Hillary Clinton shine ta yaya za ta samu magoya bayan shi wannan su goyi bayanta in ka kalli abun siyasa Amurka an samu ci gaba kenan kasancewar gashi mace za ta zama ta farko da za ta yi takara a zaɓe na ƙasa babba ko ba a gudu bane an yi tsalle to za a iya cewa tun wanda ba a taɓa yin su a baya ba mm. kuma zaben shugaba barack obama ne ba mm. taɓa zaben uh, bakar fata ya zama shugaban kasa ba mm. za a iya cewa ci gaba ne sosai kuma ba wai dan an zaɓi bakar fata ba dan saboda ya yi aiki sosai sosai ana ganin yana daga cikin shugabannin da suka yi nasara mutane suna ganin kamar an ma yi latti a ce hmm. ba a taba zaɓen mace ba saboda idan ka kwatanta da wasu kasashe Liberia yanzu hmm. shugaban ƙasar su mace ne ko hmm. irin su Pakistan su yin prime minister mace so kowa yana tunanin ya laya ce Amurka da ita take shugabanci wajen demokradiyya har ma take kai demokradiyya wasu kasashe a ce ba ta taba zaɓen mace ta zama shugaban kasa ba so za a iya cewa wannan tsaida Hillary Clinton da aka yi za a iya cewa kamar wata nasara ce ga ci gaban siyasar Amurka amma masu sa idanu akan al'amura al'amuran siyasa sun fahimci cewa ba wai za a tsere ita ne don za a mata alfarma a matsayinta ta mace ba tana da tarihin siyasa da tarihin kuma aiki wa gwamnati ta yi matar gwamna shekara takwas ta yi matar shugaban kasa shekara takwas ta yi sanata ta yi sakatariyar harkokin wajen amurka kusan a duk yan takarar da ake yi zai wahala ka samu wanda aka san shi a duniya kamar ita so mm. ana kyautata zaton cewa ba wai kawai za a zaɓi mace ta farko ba ne watakila an zaɓe ta manufofinta zai taimaka wajen ci gaban amurka da yawa daga cikin amurkawa suna ganin ba mamaki ma idan aka zo babban zaɓe ta yi nasara saboda a shi ana ganin manufofinsa suna da tsauri kamar abin da suka shafi bakin haure mm. abubuwan da suka shafi mutane bakar fata mm. abubuwan da suka shafi musulmai da mm. sauransu irin kalaman da yake yi kalamai ne da yake nuna cewa baya ɗaukan wani sashe na 'yan ƙasan da mahimmanci ko da mutunci To yanzu kuma sai ku gyara zama game da wayar da za ku bugo mana domin mu ji ra'ayinku game da siyasa Amurka musamman yadda ita hilari ta sami nasara a zaben da aka yi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum mun samu kira daga Sokoto, wane ne a Sokoto? Hello? kuna magana da Usman eh kuna magana da Usman eh Bello Bonkari. To Malam Usman me ra'ayinka game da magana siyasa a Amurka musamman yadda aka samu mace za ta zama kusan yar takara da ake hasashen ita ce wa Jami'ar Democrat takara? Na'am gaskiya wannan abin ya birge mu kasancewa Amerika ta kwashe shekara ɗari biyu tana demokuraɗiyya kuma gashi yanzu an samu mace guda Hillary Clinton gashi ta zai tawa bani sandan tazara ba kaɗan ba hmm. wannan shi mana cewa mutanen Amerika a suna demokuraɗiyya wata dace domin in mun duba takara da obama a wancan lokaci ta jajirce ta yi hakuri mm. to da wannan muke son mu yi amfani da wannan damar mu yi kira ga kasashen mu na afirka su yi amfani da wannan damar su ba su zanka demokuraɗiyya wata dace na gode usman a bello bankari karamar mulki ta bindiya jihar ta kusan najeriya to mun gode sosai yanzu kuma bari mu tafi neja daga wurin usman wane ne a neja sunana maladan juma daga jihar neja to malam danjuma muna jin ka menene ra'ayinka game da siyasa amurka da take canza salo ke tunani siyasan amerika yanzu nan kamar yadda yake tafi gaskiya mu yan najeriya gaskiya muna jin daɗi yadda siyasa yake tafiya don an taba yin abun da ba taba yin a amerika ba kilar kiltin da aka tsaya muna gani mun yan afirka gaskiya za mu samu cin gaba 'yan afirka ba mu taba samu ba a ta mm. allah ya kai babban zabe kuma a yi ta lafiya dan juma daga bidda jihar niger to mun gode sosai bari mu tafi jihar taraba wane ne a taraba hello sunana mustapha bawa to malam to malam mustapha sai ka rage rediyon ka in kana son a jika da kyau hello to yawwa hello yawwa to ina jin ka yanzu Eh, yawa me ra'ayinka an yi abin tarihi musamman a amerika da mm. eh, aka samu mace ya takarar shugaban kasa mm. haka wanda kuma Allah da muna fata ta samu shugabancin kasa amerika domin a canja tarihi a duniya gaba daya to Allah samu dace na gode sosai sai an jima kenan ko in ce sai da safe hello to ina ga wannan mun rasa wanda yake kai amma kar a manta ana tare sashen hausa ne na mura amurka a washington dc wanda kuma ana lalibar mu akan biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar inda muke neman mu je shin menene ra'ayinku game da siyasa amurka musamman yadda hillary clinton ta samu nasarar da ake hasashen cewa ita siyasa zama yar takarar jam'iyyar democrat a nan amurka hello to ina ga ga wani to shi ma ya katse kenan hello Salamu alaikum. Wa alaikum wane ne daga ina kuma mun samu wani ya kace wani ya shigo. Dan kuma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar sanya jihar Kano Najeriya. To Malam Umar barka da warhaka menene ra'ayinka game da siyasa a Amurka? Dan Juma dan Juma dan Juma karamar hukuma sanya jihar Kano. Dan Juma mai shago to ina jin ka. Yawwa. yawanci ni a ra'ayina gaskiya siyasa da abin da ke gudana na game da siyasa amerika hmm. abu ne na kyakkyawan cigaba da suka samu a kasa mai girma irin wannan abin alfahari a ce kasa mai girma irin wannan mace wai ta fito ta takarar shugaban kasa hmm. abin alfahari da abin mamaki gaskiya saboda mu ma ya kamata mu na afirka su koyi irin wannan na tsaida na ba mata dama a harkokin siyasar su Na gode mai magana dan mai shago ko kai da takaramar hukumar kanya jihar Kano Najeriya. To mun gode dan Juma sai Allah ya kai mu kuma da safe. To bari mu tafi jihar Lagos. Wane ne a Lagos? Eh, magaji ne wake Lagos. To malam magaji ka dan rage rediyo sai ka ci gaba da bamu ra'ayinka a game da siyasa Amurka. Ok, rediyo ta kashe Yawwa ma Aiwa, ya kokari. Lafiya, lau to menene ra'ayinka game da siyasa Amurka musamman bangaren mata da abin ya faɗo kansu yanzu? Wallahi ra'ayina na yabba musu na ga sun yi kokari kwarai da gaske domin tsaye da macen nan ba kalamin ci gaba ne ga ƙasa. Mm. Domin mace za ta yi aikin ma da namiji bai yi ba. To. Domin ga misali in ka duba ga Germany mm. sun samu ci gaba na gaske ba na wasa ba. Eh. shugaban kasar gudunmawa. To mun gode sosai Allah ba mu safiya ta gari so sai an jima. To madalla. To bari mu tafi Abuja wane ne Abuja? Buhari fanta ma ne dan kungiyar mura ma abota kafafen yada labarai da suke gaban gasa da gana Abuja. To Malam Buhari sai ka fantamo mana labarin mu je me ra'ayinka game da siyasa Amurka. Eh, a gaskiya magana gaskiya wannan ya kamata 'yan afirka mu da muke afirka ne koyi da wannan al'amura hmm. saboda wannan ma abin kunyar najeriya ne ma wallahi ka ga a ce al'amura ta ga a kan amurka yanzu mace ma ta samu dama ta ta takara kuma ta samu rinjaye ɗari bisa ɗari a kai muka anan za a ga ina ba a ba su dama ko da ma su fito kuma suna ma ko wani abin da ma ƙarar hmm. mutane na a ce an ba su hmm. wadda ta yi to wajiya na a da ke amma kuma haga aka ki ba da damar daukanta kuma aka yi mata biyu gashi dai abin da ba da abin da za mu ci aka yi to gaskiya yana da kyau wannan mu ɗan afirka nan mu koyi da irin wannan allah ba da sa'a to mun gode sosai buhari madalla to bari mu tafi nasarawa daga wurin buhari kuma to malam na nasarawa ne ne to na ga na nasarawa fa ya datse kenan ya faɗo daga wayar to bari to in ma ba mu same shi ba to kar a manta dai muna magana ne akan irin siyasa amurka yadda ake kallon tana canza salo musamman da mace irin hillary clinton ta samu dama bari mu sake koma nasarawa ina kama ya dawo hello salamu alaikum wa alaikum salam wani ne a nasarawa mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara ne na jihar nasarawa habibu da sun zanen lafiyan bare bare to habibu da fatan an sha ruwa lafiya muna jin ka alhamdulillah an sha ruwa lafiya gaskiya wannan abin na america ta yi ne ya kamata ce ta yi ne ma to misa ka ce haka duk demokaradiyya da ita ake koyi mm. to kaga ya kamata ta ne ta tsaye da mace tun tuntuni ma saboda haka amma wannan abin muna mara da shi Allah ya sa kuma idan ji babban zabe ta ci wannan zaben to mun gode kwarai da ra'ayinka to Allah ya ba mu alheri to bari mu sake jin gombe to gombe yana nan hello na gombe wane ne eh kana magana da Bello Kolzu Kuri to Bello Kolzu muna jin ka yawa ni ra'ayina ina neman ku tuntuni ba na samun ku kuma yanzu Allah ya taimake na same ku shikenan kurin gaska samu yanzu yawa ni ma abin da ni a ra'ayina ba eh yawa saboda ita shi wannan wanda baya kaunar musulmin nan ba ma fatar Allah ya bashi wannan mulki eh to muna jin ka mun gode kwarai mm. yawa to madalla bari mu tafi jigawa to ah, wane ne a jigawa daga wurin bello mun yi jigawa wane ne a jigawa To, salamu alaikum. Kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Rabi'u Musa Zaburo mana bayanin ra'ayinka kai ma. To, da na zaburo a hakikanin gaskiya in ka duba siyasa irin ƙasa irin ta Amerika za ka ga mm. gaskiya da kyakkyawan bambanci. ga mu 'yan afirka misali ɗaya. gaskiyar magana sun mm. ci gaba za ka ga siyasa su tsari ake babu maguɗi babu murkiya to alhamdulillah duk da dai mu ma yanzu najeriya mun fara mu ma talakawa mun fara yunkurowa kuma mm. koyi muke in har siyasa za mu ke koyowa ga su waɗanda suka ci gaba to mm. za mu ga mu ma abubuwan zai ke tafiya yadda ya kamata mm. kaɗan daga cikin ra'ayin rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama muna godiya gidan rediyon amurka to mun gode sosai rabi'u sai allah ya kai mu kuma a nan ne za mu tsaya da ɗaukar wayoyin naku. To daga wayoyin da kuka yi kuka faɗa mana ra'ayinku sai mu ce muna godiya yanzu kuma sai mu tafi ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. a yayin da 'yan najeriya suke ci gaba da nuna alhininsu da mutuwar tsohon kaftin super eagles kuma kotun kasar steven keshi yabo na ci gaba da fitowa nan da can ga marigayin bayan wasu sa'o'i da bayyana labarin mutuwar stephen keshi shugaban hukumar caf isa hayatu ya aike da taziyarsa ga dangi da kuma shugaban hukumar nff isa hayatu ya bayyana al'ajabinsa da alhininsa game da mutuwar wannan gwarzon dan wasa wanda ya dauki wa kasarsa kofin afirka sau biyu a shekarar 1994 yana captain sannan kuma shekarar 2013 ya dauki kofi yana coach Stephen Keshi ya kuma ɗauki babban kyautar gwarzon kudin nahiyar Afirka shekarar 2013. Isa Hayatu ya ce yana wannan ta'aziyya ce a madadinsa da hukumar zantarwa ta CAF. Daga kasar Ghana kuwa shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Kwasi Yantaci ya aika da ta'aziyyarsa ga takwaransa na Najeriya a Maju Phoenix a madadin hukumarsa. Stephen Keshi ya mutu ne a safiyar Laraba sakamakon bugun zuciya kuma yana da shekaru 54. shugaban na gfa yanta ce ya kwatanta stephen keshi a matsayin abin koyi ba ga 'yan najeriya kadai ba har ma da sauran kasashe ciki har da ghana ya ce wannan rashin ba na 'yan uwanmu 'yan najeriya kadai ba ne har mu kuma a nan ghana ya tabbatar da cewa an sauke tutar hukumar gfa don girmama stephen keshi kungiyar chelsea ta kasar ingila ta aika da taziyarsa ga mutuwar stephen keshi kazalika tsohon dan wasa a nahiyar afirka kuma mai sharhi akan wasan kwallon kafa farayi mungazi ya ce stephen keshi jarumi ne kuma tarihin kwallon kafa a nahiyar afirka ba zai manta shi ba a wata sabuwa kuma tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan ya isar da ta'aziyyarsa tare da yin yabo ga tsohon ɗan damben boxing muhammad ali da ya mutu a ƙarshen makon jiya kofi anan ya ce ko shakka babu ali jarumi ne kuma jarumtarsa ta wuce wurin damben boxing saboda ya sha yaƙi wurin ƙwato 'yanci ga marasa galihu da waɗanda aka yi watsi da su da ma waɗanda ba a lissafinsu a cikin al'umma kofi anan wanda shine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na cikin bakwai daga shekarar 1997 zuwa shekarar 2006 ya ɗora wannan ta'aziyyarsa ce akan shafinsa na facebook inda ya kwatanta muhammad ali a matsayin wanda ya ba jama'arsa a ƙwarin gwiwa da ma baki ɗaya mutanen zamaninsa. an fito da tsarin kasashen da za su fafata a zagayen karshe na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a nahiyar afirka an kasa kasashen da za su fafata a nahiyar afirka ne a cikin kokuna hudu koko na farko kuwa su ne manyan kasashe da za a hada su da sauran kasashe da suke cikin koko na biyu na uku da na hudu manyan kasashe da ke cikin kokon farkon kuwa su ne algeria cote d'ivoire ghana senegal da egypt wanda su ne za su jagoranci rukunonin kasashe masu fafatawar sai dai tana yiwuwa ghana black stars ta haɗu da ƙasar najeriya ko kamaru a cikin rukuni ɗaya da ma wasu manyan ƙasashe a fagen ƙwallon kafa a nahiyar afirka to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kwamitin majalisar ɗinkin duniya kan kungiyoyi masu zaman kansu ya ɗauki wani mataki kwana-kwanan nan wanda ke iya zama cin huska ga ɗaya daga cikin muhimman kundoji da majalisar ɗinkin duniya ta ginu a kai wato ƙudurin duniya na kare haƙƙin bal'adama ma'ana aya ta goma sha tara wanda ta tadadi 'yancin ra'ayi da kuma faɗin albarkacin baki kwamitin na ƙungiyoyi masu zaman kansu ya kada ƙuri'a na kin bada matsayin mashawarci a majalisar ɗinkin duniya ga kwamitin kare 'yancin 'yan jarida wanda fitacciyar kungiya ce wanda ta dukufa wajen kare 'yancin 'yan jarida na bayar da labari ba tare da fargabar bita da kulli ba wannan matsayi na mai ba da shawara zai ba kwamitin kare 'yancin 'yan jaridar dama shiga wasu muhimman zama da tarurrukan majalisar ɗinkin duniya ciki har da zaman hukumar rajin kare haƙƙin bil'adama a geneva ƙuri'u shida da aka kada na amincewa kwamitin 'yancin 'yan jarida ya samu izinin ba da shawara goma na ƙin amincewa yayin da ƙasashe guda uku suka ƙaurace kasashe da suka amince cikinsu har da Murtaniya, Greece da Uruguay da kuma Gini. Sa'annan kuma kasashe kamar Rasha, China, Sudan, Pakistan da Venezuela suna cikin waɗanda ba su amince ba. Amurka ta ba da goyon baya mai ƙarfi ga kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya samu izinin mai ba da shawara. Kafin ƙuri'ar, wakiliyar amurka kan tattalin arziki da jama'a sarah mendelson ta bayyana muhimmancin rawa da ƙungiyoyin jama'a suke takawa wurin bayyana ra'ayin kansu a kan shirye-shiryen jama'a da kuma faɗar gaskiya da kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ke yi ga ƙasashen duniya ciki har da amurka bayan kuri'ar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kwatanta rashin samun izini da kwamitin 'yancin 'yan jaridan ya yi a matsayin babban abin damuwa sannan kuma kin amincewa da ƙasashe guda goma suka yi na nuna ci gaba da rashin amincewa da buƙatar kwamitin kare 'yancin 'yan jarida wanda ya nema tun shekarar 2012 ta ce wannan abu na tabbatar da kwamitin kungiyoyi masu zaman kansu na aikata saɓanin manufarsa tamkar mai adawa da kungiyoyin masu zaman kansu ne jakadiya fawa ta ƙara da cewa amurka za ta sake gabatar da wannan batu don kada ƙuri'a tsakanin mambobi 54 na hukumar tattalin arziki da jama'a a zamar da za su yi a cikin watan yuli ya kamata ƙasashe su yanke shawara akan wannan batu in ji jakadiya fawa ta ce ko ƙasa na ɓangaren walwalan faɗan albarkacin baki da ƙungiyoyi ne ƙasa na adawa ne da aya ta goma sha tara na kundin shelar 'yancin bil'adama ta duniya amma dai idan mutum ya yi la'akari da ƙasashe da suka nuna rashin amincewarsu akwai darasi da dama da za a ɗauka. sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to haka yake sai kuma mu sake waiwayar malam ibrahim mu ji labarai a takaici madalla Haji Usman a Najeriya kun ji cewa wata kungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da yin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawaye ke kaiwa a butatan man fetur na kasar. A yau laraba ne kungiyar tsageren Niger Delta da ake kira Avengers suka ba da bayanin a su na Twitter inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suke tattaunawa da shi. a amurka kuma jiya talata ne tsohuwar sakatariyar harkokin wajen kasar hillary clinton ta yi abin tarihi inda ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa ta tsaida a matsayin 'yar takarar shugabancin kasa a zaben fidda gwani da aka gudanar a jiya abokin takarar ta ah, bernie sanders ya samu nasara a jihohin north dakota da montana yayin da ita kuma clinton ta lashe jihohin south dakota da new mexico da kuma new jersey an kashe wani dan sanda eh, guda da wasu fararen hula guda biyu a lokacin da wani bam ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan turkiya kusa da iyakar kasar da kasar syria a cewa prime minister turkiya benali yardalima a yau laraba mutane kamar talatin sun jikata kuma an tura motocin jinya da dama wurin da abin ya faru a garin midiyat a kudu maso gabashin kasar inda kurdawa suka fi yawa To an gaishe ka da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirinmu na dare sai kuma gobe in Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Murtala Rabi da ke unguwar Shanu a Kaduna na karuwar ɗa namiji da ya samu Allah ya raya Abubakar Sadiq. A madadin shi Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lathas Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yau. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.